daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma ni. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau talata goma sha uku ga watan Fabrairu na shekarar da da 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar Hauwa Abdulkarim inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan wai shin iyaye na da alhakin lallacewar 'ya'yansu ta bangaren tarbiyya sannan wakiliyarmu ta tattauna da ƙwararre kan ilimin halayyar yara da gyaran hali baya ga haka kuma za mu leƙa bangaren nishaɗinmu daga ƙarshe kuma za mu leƙa zauren girke-girkenmu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum jama'a ni ta kwawa Abdulkarim Yankwaniya ce zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra kasar Ghana. Yau shirin zai fara da tattaunawa da matasa akan wai shin iyaye ke da alhakin lalacewar yara musamman masu shan miyagun kwayoyi sannan kuma mu sake tattaunawa da Alhaji Ali mai yaki da wayar da kan iyaye da ma matasan akan shan miyagun kwayoyi sannan kwararre ne akan gyaran halin yara. Baya ga haka kuma za mu saurari kwari wakan nan na deflex da ya mata suna na fara shaye-shaye sai kuma bangaren kwalama amma yanzu bara mu fara da tattaunawa da matasa ina tare da baki na zan so su da kansu gabatar min da kansu salamu alaikum ajiya sunan hassana hassanawa hassanan muhammad Ya kuri kaifa? Ai ni suna Charles Peter. Wani aiki kake? yi? To ni maɗinki ne, ma'ana tela. To malam fa? Lawan sha'ibu. Yau tattaunawar mu yana kan wai shin iyaye na da alhakin lalacewa 'ya'yansu wurin shan miyagun kwayoyi? Tabbas zan iya ce maki eh suna da hannu ciki ta wani gefe kuma ba su ji shi saboda kin san yaro dama an ce ka haife shi baka haifi halinsa ba a matsayin iyaye kai baban yaro ko kuma ke maman yarinya ya kamata yaran nan da suna tasowa mu mai da hankali a kansu shiga da fitan su ina suke zuwa wa suke tafiya da shi wani a irin alaka suke da wanda suke tafiya da shin nan shi kuma wannan yaro a matsayin ka kai na uba ya kamata ya zama abokinka na kusa da kai wanda zai iya ya zo ya faɗa maka damuwan shi kai kuma ya zama ta cewa idan ya faɗa maka za ka kokari ka make sure shi ɗin nan ka faɗa mashi abin da zai kamata yi amma iyayenmu yau suna ganin kamar reni ne yaro ya zai same ko yarinya ta zo ta same ki ta ce miki umma wani ya tare ni hanya na samu wani saurayi dan ta faɗa maki, a matsayin ki na uwa za ki mata magana wata za ta dawo sha biyun dare karfe uku ta zo ta buga ma iyaye kofa su buɗe mata kofa ta shiga ta kwanta ba wanda zai tambaye ta wannan duka sakacin iyaye ne lalacewan yaran mu dewa yau sakacin iyaye ne shi yasa ni gaskiya zan kira ga iyaye mu mai da hankali akan yaran mu na tuna da wani lokaci na yi ma babana laifi da na je nan bashi hankuri yana fushi na ga to ai mutum idan ka ce ma mutum duk fushin da yake yi idan ka ce mai yi hankuri zaka ga ya hankura sai daga baya na ce mishi na ce ka hankuri amma still kana fushi bude bakin shi ce ba wai fushin laifin da na yi bane yana fushin in yi kokari in gyara wannan kuskuren ne Shin kina ganin akwai yara kanana da ke shan miyagun kwayoyi? Kwarai kuwa yau mu matasa da muke tashiwa wani in ma na nan she ka gawe ta ta doki wan ta. ta si da shabu she ka ji in ba ta kawo wannan kudi ba ban ba ta kudi ta sai abinci she ka ga maman yariya ta bai yariya ya mace ta kwanan yunwa dan Allah mu farma juna gaskiya in yau kin bar na kwanan yunwa gobe na kwanan yunwa jibin kwanan yunwa she maybe makwabcin mu ina dan mika min 55 sidin na sai abinci na koma da yadda na kan shi kenan ya ce zo ki sai mun abu zo ki share mun daki yau ko me faru kanki ne wallahi ma kina da hanya izai aiki ta ba abu kowane hukunci ki doki amma wani kwanan yunwa a sam amma ni na yadda kama in ya ta gan fushin ki ya fi dukan ma ki fushi da ta kake magana da ta ma ki dai batta wannan ma yana cin ran mai shi ma karuma karu ma dukan ma dukan ma kuma na sa mai shi ya ma gudu gidi ya shi ga wani ana dukan shi ba ma ce a bada anko shi ga gobe ya samu wata abuya a'a ni na kwana nan gani o ba ma na ba kowa o wanda ma muke kwana wajen shi saurayin ma bai maka komi zo ki kwanta wurin ma mu zama ki ta gida waye kawo dukka yana wajen iyayenmu ne wani su kuma nan ba iyayen ba ne kawayen da suke bi ne suke dai jan su kamar yadda kwarai kuwa wallahi kwarai kuwa in ma kika je wurin izan kimma ne wallahi sheki kuka ranki ya bata wurin na hmm, garin mu a garin mu a kira gana muna kiran waje su domu yan gumura wanda suka sani kuma suna ce ba me ake yi me ake wurin yaran da suka gudu gida shan giya abin da dai zama aikin banza duka wurin ne wasu kuma na wurin ban ci aikin baza duka wasu kuma na wurin su ma sun fito kauyukan su ne suka zo sun ka zo suka samu idan kiyos dai suna kwana suna aiki wani ya samu isa iyaye mu ku bari don ku zo kan mu wallahi muna ba ku hankuri wai abin ya kai tashin hankali haka ai inda akwai abin da ya wuce tashin hankali sai in ce miki ya wuce saboda yanzu abin ya lalace sosai kuma abin ya dauko asali daga wurin iyaye wani lokaci iyaye suna ba da gudunmuwa saboda so da uwa ta dora wa ɗa ko uba shine zai sa sa a ga ɗanka ya yi wani abu wanda bai dace ba a zo a same ka gaya mai sai ka hau ihu ka ce ai an ma yaron ka sheri to shi kuma ka ƙara mai karfin gwiwa ne tun kana jin wai haka gani da ka. daga lokacin da za ka lura da cewa yaron nan ya ya fara abun nan fato ya riga ya karfi. yau yaro ya fita waje ya je ya samu aboki yana mana ya kamata ka ce gane waye ne abokin shi yaro yana gida ya fita ya je ya samu gayan abokai an zo an gaya ma ka ce sheri ake mai ka ka daure mai gindin gobe ya koma kenan so haka yan mata da kike ganin su nan suna fita wani lokaci kwaɗayi ne na iyaye yarinya ta fita ta ce ta dan kawo miki wani abu wani 10 cd 5 cd kin karba baki bincike ta ina ta samu ba wani sana'a ta ta samu in bata akai waye ya bata a baya ko tafiya kake da babanka ko mamanka wani ya dauki wani abu ya baka kai na jin tsoron ka karba tarbiyan baya kenan amma yanzu abin ya lalace to jama'a yanzu za mu sha ruwa mu dan huta da wannan wakan naza yaron zamani haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana España. ni ba kai ka haife ni baka tuba ni ba kana da bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayanka baba na tambaya hey hey tambayanka wayo na tambaya na so a ce na yi university takarduna komai na yayi quality in zama dokta ga gida ga infinity kana nufin cewa da za ka yi security na tambayanka oh, baba na tambaya hey. To barkanmu da dawowa muna tattaunawa da malama Hassana da malam Charles da malam Lawal da za mu ci gaba da tattaunawarmu. abin da ka taba gani na rashin tarbiyya ko lalacewar yaro da ya tada hankalinka? Tabbas kuwa akwai abubuwan da na gani da yawa ma. Wannan miyagun kwayoyi da ke ganin shi na shaye-shayen da yara suke ciki yau. Gaskiya, most especially wani lokaci zan iya ce maki kaman irin yaran da like zaki sami family ki samu an haifi mata sai namiji guda ya zo ciki to irin yaran nan su suka fi samun waɗannan matsalan lalacewa na shaye-shaye don ni zan iya ce maki mafi yawancin yaran da zaki gani ana ce musu tura suna ce only son wato namiji shi kadai a cikin gida kenan to guda guda ne zaki gan suna tafiya cikin hankalin su saboda gatan da ake basu yaro ya samu gata kome soyayya ya mai yaro nan yawa iyaye ana faɗi maku ga abin da ake ciki ga abun da ake ciki bara ku yi ba saboda soyayyan yaro ya rufe maku ido yaron nan kuma ya je haɗu da abokan abokanan banza za ki ga yaro don abun ne shi yana nan kamar wani spirit ne in dai kana zama da mai sha in baka yi very careful ba wani rana za ka gan haka kawai yana burge ka wallahi saboda ni ban shaye shaye amma wani rana sai in ma da ina shaye-shayen nan saboda zaka gan wani abu an maka na renin wayo amma baka da zuciyar da zaka fito ka yi magana sai ka ji da kana shaye-shayen nan da ka iya ka samu wannan vim ka zo ka magana amma saboda kunya da kake da shi ba za ka iya yi ba shi yasa waɗansu suna yi sai ba wai wani abu bane saboda kawai irin ai raina ya ɓace bari in je to ka ranka ya ɓace kuma kana tare da wani aboki mai sha ka ranka ya ɓace a gida ka zo waje shi kuma yana nan a ah, kai ka yi hankuri mana to ai to gashi mana kawai ka ja wannan ya kwantar ma da hankali shikenan shi kuma ya ja kawai can anjima ya ji wani nishadi ya shige shi daga nan shikenan yaro ya zama abin da ya zama ja ɗaya kawai ya karar da rayuwar shi duka wato lamarin ya yi nisa kenan gaskiya a cikin yaran da suke shaye-shaye yanzu wallahi hajiya a cikin 100% ɗan yance maki kaman 55% duka yanzu shaye-shaye ya ɗauke su wallahi shaye-shaye duka ya ɗebe mana yara matasa da yanzu haka ƙasa da shekara nawa yara masu shaye-shaye yanzu haka kafin ma ki ga wani mai shekara talatin yana shaye-shaye sai kin yawo kina nema amma daga kan shekara sha bakwai sha takwas zuwa ashirin wallahi hajiya idan kika je nan bakin gota idan kika shiga wallahi sai kin san kaman an yi asarar masasa wani yaro in kika gan shi ga mutum iya mutum amma shaye-shaye ya bata shi kuma shaye-shayen nan ya fito asali daga iyaye ne saboda wani lokaci gashi nan iri-iri yaron nan ana so a dakatar da shi amma iyayen nan ba su yadda wai akwai lokaci gwamnatin Ghana ta fito ta so ta dakatar da yaran nan wurin shaye-shaye iyaye sun ce su ba su yadda ba a bar masu yaran su to da gwamnati aka zo aka cire hannu kan yara ga inda yaran suka kai yanzu iyayen ke nema a zo yaran nan su bar shaye-shaye su kuma sun ce ba su yawa saboda lokacin da aka so a dakatar da mu ku iyaye ba ku goyi baya ba kun ce ana kama muku yara zaki ga yaro shekara goma sha bakwai yana tafiya maki kaman iska tafi kaman yane yana tafiya yana leyi haka yana tafiya kamar wani kazan da ya hauka irin kazan ya yi rashin lafiya in san kazan ya yi rashin lafiya in lafiya ya kusa ya samu kinga zai hauka yana tafiya yana buga kai a kasa yana gefe gefe so shaye shaye gaskiya ya yi karfi cikin kwaminitin mu yau ajiya wanda kuma in ba an yi da gaskiya an tashi ba yaran nan inda suke tafiyan nan gaskiya nan gaba za a zo ana neman matasa wanda za a je a ce wai su je su yi wani abun kirki babu akwai wasu hanyoyi da kuke ganin za a iya kawo karshen shan miyagun kwayoyi? Aidiyan dai ne uwaye kuma ci su ba da baki don yanzu dai gaskiya an samu organizations dai wanda suke tanya wanda suke da niyya su bari an kai ku irin hospital rehab a biya kudi a duba ku kuma in dai uwaye na da kudin da za su biya ma yara su wallahi ba aikin banza bane su yi don ka samu rayuwar eh, diyanka yadda kake so shi isa ka biya in dai bayan biya ma diyanka ba ka biya ma diyanka je je rehab ya je hospital a duba shi ya kuma back to normal amma kin san kamar rehab din nan ba kowa ke da kuɗin da zai kai dan shi wurin nan ba wasu yara suna nan yaran talakawa ne iyayen ma suna neman na ci ne ma wai na duba yaro ko a kai shi wani rehab amma ni ina kira ga gwamnati su yi wani abu a kai. ya kamata a kafa wani doka ko a ɗauko wani eh, ko ma za a sa security ne akan yaran nan duk inda suke masu shaye-shayen nan idan a sa wani doka ko wani lo haka ya a fito da wani abu dai wanda mai karfi wanda za a ce kamar idan an kama ka kana shan abu za a kai ka ga adadin shekarun da za ka yi kana kana kulle kuma kullen da kake yin nan kana under rehab ne ba wai a za a rufe ka ana gana ma a zaba ko prison ko wani abu a'a za a rufe ka na shekara biyu ko uku ana make sure an kaman rehab ne like ana duba ka ana make sure kaman wannan abun mind din shaye-shayen nan a yi kokari a cire ma shi a gyara ma mind ɗinka kafin mene a sake ka wanda iyaye za ka iya ka je ka duba yaronka amma bara a baka shi ba sai wannan adadin lokacin ya kai sai a sakon maka shi wanda kai in iyayen nan kuna da kishin ɗanku in kuka ga ɗanku lokacin da zai fito za ku san kamar an taimake ku ne ina ga idan an yi wani abu makamancin haka to za a samu sauki amma idan an ce wai muna cikin wani yanayi yanzu da ki gan kamar economic is very hard yanzu kowa yana kokarin na abinci ne ana neman na rufin asiri yauwa na rufe asiri ake nema saboda yanzu in kika duba mahaukatan da suke yawo a cikin anguwa duka yara ne ba za ki taba ganin tsohon mahaukaci ba duka matasa ne kuma haukan nan ba wai a an haukata su ne. shaye-shaye zalla To Madalla, kafin mu tattauna da ƙwararre akan sanin halayen yara da gyaran halinsu ku saurari wakan Deflex na fara shaye-shaye. Farawa fara shaye mata sallah ban azumi wani na da karfi an kira sallah shan shiga gari tunanai na duka ne gobe gobe but he kai sharhi akan tattaunawa da muka yi da matasa muna tare da alhaji ali muhammad kwararre akan sanin halayyan yara da kuma gyaran hali mai ba alhaji ali kuma shamaki matasa da muka tattauna da su da sun nuna cewa kamar iyaye ne ainihin sababiyar lalacewar yara har ya kai ga shan miyagun kwayoyi kana ganin haka ne sannan wani rawa ya kamata iyaye su taka wajen magance matsalar lalle aka samu yaron da ya hankali ya gaya miki haka kenan yaro ne mai tunani sosai yaro ne kuma da ya san menene uwa menene uba tunda har ya san iyaye na da hannu a cikin rashin jinsu ko rashin shirin su me ke kawo ka shine mu da kanmu organization mu muna da research wanda research mu ya nuna mana yawanci iyaye na da sakaci wanda daga cikin program muna da program da muke ce da parental counseling parental counseling shine muna tara iyaye muna nuna musu yanda ya kamata suna hurɗa da 'ya'yansu bai yiwuwa a ce uwa ko uba kuna ɗaki baki san abuyan ɗiyanki ba baka san abokin ɗanka ba baka san inda ɗanka ke kwana ba baka san inda shi da wake fita suke shiga ba ko kuma a'a dan aboki nan ga wane ne ma iyayen shi wanga duka ya kamata iyaye ku sani na biyu shine me ya kamata iyaye ku tabbatar da kuna iya biyan bukatan ɗiyanku saboda true research mu kamar yadda kika yi magana za ki ga da dama yaro yunwa cikin shi kawai ma ya ishe shi ya wani abu yaro ya tashi za shi suku. musamman inda za shi ga ya kashe 10 cd shi ka zo ka bashi 3 cd a banza in baka yi ka bashi 11 cd ba ban masa 10 cd nan ka bashi saboda diyan nan fa hakoki ne bisa kan ya kamata mu tabbatar da hakokin su na kuma muna biya iskun da danka ke zuwa misali yana dokan 20 cd ko karta ka kawo shi sukun da ka kashe 10 cd kaka dora ma kanka abinda Allah bai dora maka ba mu inda muka samu problem yawanci mata na iya gurgudun su amma iyayen mu babanni sun saki aikin su da yawa sun bar ma mata mace kuma hausawa na karin magana wai iyakacin mace gwiwa ko iya za ta buga ta buga ta a gaji in ta gaji ya za ta yi kuma a lokacin yaro na bukata ko kuma zaka ga wani yaro akalla an yi ante ante shekaran shi goma baban shi na shekara sittin da wani abu imajin karfi nawa zai duba yaro shekara goma wani kuma cikin research za zaki ga kaman baban shi ya rabu da man shi baban ya ya aure in ta ya aure mijinta bai son danta matan shi bai son dan shi ina kuka ajiye yaro wani kuma za ga an haifu yaron an je an ba kaka kaka ne dare yayi da wuya ma ta kai karfe bakwai amma yaro na wani wuri karfe goma ma yana yawo bata ma san me yake yi ya za ta yi ta duba wanga yaro shi yasa akwai wani misalan da muke ba su muka je programs muna mu ce musu TV ga da suke gani bai aiki shi da pole kuma pole nan da kake gani in ba ya daidaitu da TV nan ba baka Ka samun hotunan da kake so. Hotunan ba zai kyau. Ba zai kyau ba. Misali muna nuna musu cewa polin nan da suke gani a sama kai uba a matsayin polin nan muke ajiye ka. Ke uwa a matsayin TV nan da ke daki shi muke ajiye ki. Quality picture nan da kuke gani iyanda yanda za ku haifa ke. Yanzu in polin nan da TV nan ba su daidaita ba wani quality picture kuka san da ku samu. Shi yasa muna nuna muku cewa uwa da uba ya kamata ko da yaushe ku kasance masu mu'amala da shawara da ganin cewa ya za mu yi mu daidaitar da yaranmu tare da roƙon Allah. Akwai macen da abin wanda ke wuyanta kawai ya biya school fees in shekara goma amma yaro na zama gida saboda school fees ta damu da rayuwa fiya ga abin da yaro ma zai mata wata rana wai kwakwaran ɗa sayayye shi kake cin amfani shi she ka zo ɗiyan da ka haifa duka ba wanda ke da ilimin boko da arabiya rayuwa ko ta yaya she ka mutu yanzu me kake tunani wa dai maka addu'a wa zai tuna da kai bai ci ya koshi ba ma balle tuna yana da man da ta mutu balle tuna baba na yana da baban da ya mutu har ya tuna ma barin muku addu'a ko gado ka bar ma irin waɗanga yara karshe ana sadda wannan gado ne saboda me ba su samu tarbiyya da biyayya yanda da ya kamata mai su rika rayuwarsu banda iyaye community activist kuma na ciki wani anguwa muke ya anguwan yake suwa ke cikin anguwan don wani yaro na nan mai son abota ne sa in ka san yanna ɗanka yake she ka san irin zama da inda kake ajiye ɗanka yau ka san yaro ka mai son abota ne she ka zo kana zamna inda yaran wurin almost 90 ko 85% amin gafara yaran Allah wadar ne she kai ka zo kana zamna wurin kuma da ɗanka me kake tunanin da ya faru sannan na uku kuma shine me makarantar yanda yaran muke zuwa wani makaranta gane me ke faruwa makarantar ya lagas makarantar yake masu zuwa makarantar ya rayuwarsu yake wani irin kokari titocin ke yi wani irin kula ake yi ma yaran mu wani irin kula ya kamata a yi ma yaran mu wurin gabubuwan ga dukan kafotin shi to perspectives shi ka san ya ya kamata me in ajiye dana akwai wata da ka kira wani kan danta nace kamin in ga danta ina bukatan ga ita da mijinta da na je na zamna ita da mijinta yalla firan ya taso shi ce da mijinta kai ke da laifi kai ka bar yaron ka ya bar gida wai alhaji ina so in san da ban sani ba na ce eh lokacin da ka hango rayuwar shi ya saki lokacin ya kamata ka zama abokin shi na farko duk abin da kake yi jashi jikin ka ta yi tare amma kai sai ka tarbe shi da duka wai bai jin magana to ka kore shi kenan to cikin yaddan Allah wannan al'amarin yaron kuma da na shiga yau da nake miki magana shi ke zuwa mai bude kayan mashi kamin ta fito kasuwa ba bugu ko sanani da yawa ba a'a akwai bugu na psychologically da strategies sannan kuma akwai psychologically na iya magana da yaro yaro kai ka haife shi ya kamata ka iya ka bari ya san kai ka haife shi ta zo umma wallahi wani riga na gani ya mini kyau ne miki san wani riga ne na farko na biyu ya dace da addini eh ya dace da addini in dai ko kina da iko sai mata rigan nan don da kin riga kin sai mata to kin kashe duk wani mugun tunanin da ke tare da ita ke kin kwantar mata da hankalin ba ta da karfi in baka da iko ajiye yaro bar ya san kai ka haife shi wance kin ga gaskiya rigan ga ni ma ya bani sha'awa kuma kika samu yana da kyau amma ki yi hankuri na miki alkawali in Allah ya yarda na sai miki amma yanzu ki yi hankuri kin ji a lokacin a lokacin ce Ka ga wani tensi ga kika fita ko wani yogurt ki sai ki sha amma ki yi hankuri na na sai miki kake damu kin kamunta kenan har kin nuna mata kin ma kin damu da rashin samu har kin duk wanda zai ce zai bata wani abu tana Ni ma'ana ta ce mini ta sai mini tun da rannan ma'ana ta lallashe ni a lokacin da bata da kuɗi ma ta bani faisi di ma je in yogurt kenan tells you ba baki sai bane a lokacin ne babu ke ki doke ta da fira da wasa sai sa lokacin da wani abu ya ta oh ke har yanzu oh kai wanga ma'ana ma ta sai wanga ma nawa ne ma'ana ta ce ta sai mini sai sa kake mamaki kamin ta zo ta yi batu mai yaushe da ki sai ma hankalin ta kuma ya fita kai wani abu daban kuma me dai zo in eh, kuma lokacin akwai harkokin makarantayya ne ko na a'a kin san batun sukurin kin ga akwai buku kaza akwai buku kin ga kudi ba wa banyan sai bane amma da rigan ga da buku na wanne kike so in yaro mai son karatu ga ah, amma shi ne bari rigan sai mini buku na masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau kuma kuna amfana kafin mu karkare shirin namu zamu leƙa zauren girke-girken mu. Allah To yanzu sai shiga madafa inda za mu tattauna da malama sa'adatu malama ce da ke koyar da yadda ake dafa abinci. To yau kuma za ki muna? Oh, wa alaikum salam. Yau dai da mu yi fried chips. Fried chips. yes simple fried chips da ba shi lalle kin zama kamar beka ba mhm. inda kana gida mace an wuri ki fried chips da pineapple chips mhm. to me da me ya kamata ki nemi sanan ki fried chips okay fried chips na kana need alkama mhm. garlic da albasa garlic ta farnuwa yes garlic da albasa da majin kadan dai da gishiri da mai da daka soya. Shi sa farko dai mun nika mun blend eh, garlic mu da albasa cikin blender. ya mm-hmm. yi very smooth an markaɗa cikin blender ya yi very smooth ya yi very smooth ne ka laushi sosai yes shi mu eh, doki gishiri kadan mu sa cikin alkaman mu shi mu yanka margarine kadan shi mu mix muka mix muka kare shi mu doki eh, garlic da albasan da muka blend shi mu sa cikin shi mu dama ka dama ka kare ka doki rolling pin ko wani bottle da kake da shi dai cikin kitchen ka ba lele lele shi ta abu ba gida da kai ne ka dai kan table ka ko kitchen cabinet abin da kake da shi duka ka dai ro in ka ro ka sa abu ka dai ka ka dai shi ka sa cikin mai mai zafi ka soya ka dai chips ka kenan oh, mhm, shi ne fried chips shi juice da muke da shi ka gane maybe adadin gishi gishiri adadin magi adadin galikin da ya kamata ka sa eh gishirin nan da adadin wani na nan ina son eh, garlic da yawa wani kuma na son albasa da yawa wani kuma na son gishiri sa wannan nan to your taste mhm. no exact measurement ba be da need kamar shi ka measure isa mm. in dai ka sa gishirin ka dan da dan da alshinka if you are okay then that is it oh, okay shi ka shi ka su yes shi eh, pineapple juice mun ka sai a ka fere in ka fere shi ka samu ginger ka kadro kenan shi ka gama cikin blender ka kara ruwa ka da shi ka blend in ka blend wadansu wanke shi pineapple a burbanki na yes za ka wanke shi sai mhm. ka fere ka fere a tare shi jinjan nan kuma shi ka goga jikin shi ka wanke dai har skin duka yi kyau ba kasa cikin shi ka yayyanka shi ma shi ka kara cikin blender nan mhm. ka kara mai ruwa shaudu wata ruwa mai sanyi dan cikin ya kare shi ka ka tace ko haka za ka bashi wani na nan yana son a tace wani kuma na nan yana son ya sha da rafijin nan mhm. shi sa it depends on you isa in ka tace if ya wannan kana ka samu wani abu yana da za zaki shi baka kara mai sikiri amma ina abarban bai da zaki ka da kara mai sikiri ko zuma da ni kadan pineapple chips din sai ka hada shi da chips din fried chips din kana kallon tv shi kada mai gidan ka kuna kallon tv sai ka yi wannan ba shi ka ce ka biya kuɗi a a ka koyi ba it's a simple food na kai kai gida kada gidan kada yaran ka ku ci Ni daga gabatar muku shirin ni ce ta kwawa Abdulkarim yau kwana nake cewa ku kasance da mu. A kan kashe a sha tuwo. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim Young Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da za su